su dai waɗanda suka canja shekar da suka hada da sakataren riko na jam'iyyar a jihar taraba mr peter achagba da kuma ma'ajin jam'iyyar da ma wasu shugabanni a ƙananan hukumomi sun ce fa sun ɗau wannan mataki ne bisa abin da suka kira kama kariya da ma babakiyar da suke zargi wasu suna yi wa jam'iyyar mr peter achagba ya ce kafin ɗaukan wannan mataki da suka ɗauka sai da suka tuntuɓi magoya bayan su kusan dubu ashirin da tara wanda ya ce da su ne suka fice suka bar apc hamsin da tara a jihar taraba muna barin apc zuwa wata jam'iyya wanda ba mu kira ba wai me yasa ku bar apc nan ne ba adalci a cikin ta duk inda za inda ba za a yi gaskiya ba ba laifi bane idan ka bar wurin duk gidan da ka shiga inda ba za a yi ma adalci ba za ka bar ya ka bar wurin ba laifi bane saboda haka mu ma mun hanga zabukan da za a yi na na shugabannin jam'iyya ba adalci na za a yi yanzu da nake ga maka nan su riga sun san waya ciyama na wannan ward waya ciyama na wannan local government amma mu ba mu sani ba dun ba ya zaɓe ba amma sun san gaskiya maka mu kuma APC ta raba ba domin ba doki hanyar da ya kamata idan ka haifi da bayan yaro ya soka sai ya zama maciji ai zaka nemi abu ka sare kansa ma dukar maciji <laughs> to sai dai kuma a martanin da ya da shugaban riko na jam'iyyar a jihar Taraba Alhaji Hassan Jika Ado ya ce Allah raka taki gona mutanen dubu nawa da suke faɗa din nan ƙarya ne in akwai mutane a kawo su mana bugansu kuma muna tabbatar muku wannan lissafi da mu sai mun ba ku sama da hakan din wanda suke yanzu suke da niyya ma za su dawo wannan jam'iyya din kuma sun gaya mana za su dawo tunda wa'annan munafikai sun fita an yi ku razana ba da fita yawanci wallahi babu wani razana mu ai gaba ta kai mu saboda akwai mutane da yawa ma da suke kokari cewa masu bar da in dai wa'annan suna ciki a lokacin ma mu muka yi ta tarewa saboda me saboda mutuncin wa'ansu wa'anda suke tallafa wannan jam'iyya wa'anda suke bukatan ci gaban wannan jam'iyya idan har wa'annan munafukai suna cikin mu to su fa ba za su shigo jam'iyya to to ko shin ma ya sauran yan jam'iyya suka ji da wannan dambarwa da ke faruwa a Taraban suna Christy Sebastian daga Lola Government su fa dama sun zo ne rikici ne ya kawo su duk wayannan da kuke ji suke koke-koke suna iwu nan dukkan su ba masu nasara bane duk mai nasara baya so rikici duk mai nasara yana neman zaman lafiya kuma zai zauna inda akwai nasara so dukansu da kake ganin su nan dukansu ba masu nasara ba sun koma inda dama suka fito. Yanzu haka dai ana haramar gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya. Zaben da zai maye gurbin shugabannin riko da ake da su a yanzu, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa. Ganin cewa wasu shugabannin riko na fason komawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.